أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باهك يا مسلمين السلام عليكم wannan rana ta alamus ta yi daidai da yau 29 ga watan 11 watan zulkeda ai haka yake to 29 ganin juma'a na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka komawa Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da yau hudu ga watan sha na Bature ta shekara haihuwa annabi Isa shekara dubu biyu da goma. A? da shida ne? Ashirin da bakwai ne. To duk a rikici ke. Ya tabbata da ganin Juma'a yau ashirin da bakwai. yawwa da bakwai eh, eh, masu da bakwai suka yi rinjaye ko to sai mu je mu sake lissafi sai mu je mu sake lissafi magani wato ga a wannan rana wadda za ta zama rana ta farko darasi na farko a karatun wannan littafi mai dauke da aqida ta ashe al-imam ashek al-mujaddid muhammad ba abdul wahab karanta menene aqidar shi kamun mu karanta wannan littafi tare da sharhin shi na Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Murkali kamun mu karanta littafin yana da kyau a ce mun karanta wani abu na rayuwar malam abin da ya shafi neman ilimin shi da irin usulubi na tsarin da'awa shi da kuma wahalhalun da ya sha a cikin da'awar da kuma a san wane ne shi kuma wata ƙasa ne ya rayu kuma ta hanyar haka ne ake iya sanin malamai kuma a san usulubin da'awar su ba mutum kawai sai ya ɗora buga hanya wadda ta saba mata magabata ba kuma kamar yadda eh wannan masallaci na bakin kogo ba tashin maradi darussa sun gabata na aƙida. aqida ne mun karanta littafin shi malam Muhammad Abdul Wahabi kitab tauhid daga farkon shi zuwa ƙarshen shi sannan mun karanta aqida ahlus sunna wal jama'a da ake cewa al aqidatu al tahawiyya sai imam tahawi a wannan masallaci rawi da ya rabu mu da wani ada abin nan din shi ne kan shigo sai ta lafi sannan mun karanta aqidatul wasidiyya aqida ahlus sunna wal jama'a wadda eh, ibn taymiya ya rubuta ta sannan kwana kwanan ga mace jiya jiya ma mun karanta aqida ahlus sunna wal jama'a da wato ibn abi dauda abubakar ibn abi dauda a sajastani wanda ake ce ma alha'iya fi aqidat ahli sunna wal jama'a to kuma can din baya kar mu manta mun karanta fiqh wal akbar na imam abu hanifa shi ma da cikin aqida ahli sunna wal jama'a wannan littafai da gehen aqida ne mun karanta su a wannan masallaci da masu kamar su to sai yau wannan rana za mu shiga kin karanta aqidatul mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab wanda take ita ce aqida ta Muhammad bin Abdul Wahhab a gehen aqida ahlus sunna wal jamaa shine ma kana alaihi ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم wa الكرام والتابعين وتابع التابعين أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صحابان شفك لا يؤكي da tabi'ai da tabi'i tabi'ina Eh, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Mubarak, Ishaq bin Rahuwiya, Siyana Sauri, Auza'i da wani na imamai na Ahlus Sunna Jama'a a cikin sahihin wannan addini. Wannan ƙi da su kuma ƙi da Muhammad bin Abdul Wahhab. To kenan kamar yadda nace gabanin mu shiga littafi yana da kyau mu yi magana game da wanda ya wallafa wannan aƙida ne Muhammad da Abdul Wahab, domin wannan zai kasance a wurin ma'abucin neman ilimi ya zan yana da masaniya da wane ne malam kuma mene ne hanyar shi wajen da'awa da usulubin tsarin da'awa shi domin wannan yana daga cikin al'amurra muhimmai a karanta tarihin malami da yadda ya nemi ilimi da malamai ne da kuma usulubin da'awa shi na halin da ya sha dan kai in ka sha wata wahala sai ka san ba kai ne ba gari ka fara ba kuma da wannan ne za a san imamai na musulunci shugabanni na musulunci da irin da'awarsu da hikimarsu ka ɗauko ka gama dan kai ma wato ka samu daurewa a wajen da'awa game da duk abin da ya same ka ya samu na gabaninka da kuma salon da suka suka ci nasara kai ma ka yi amfani da wannan sala da sauransu sannan da dukkan masu wa'azi ba masu kira zuwa ga Allah ka san su suwa ne ta wannan hanya ta karanta tarihin su zaka sani to babu ya karanta tarihin duka na akwai wanda sun yi tarihin majalladi su kutum akwai wanda sun takaita to nan takaita a ce zami kawai dan za mu karanta wani abu na aiki da shi dan haka za mu sanin tarihin magabata malamai imamai ta yadda suka taso a rayuwarsu tun yarintarsu da irin da'awarsu domin wannan sai ɗalibi ya zan ya ya samu damar bin irin hanyar su da ɗebawa kenan kunnawa daga haskensu da irin yadda suka yi da'awa a zamaninsu su yi koyi da su wannan malami shi ne al’imam a al mujad shaykh islam muhammad bin abdul Wahab bin Suleiman, ibn ali ibn mashrif al tamimi an muhammad bin abdul Wahab dan Suleiman, dan ali dan mashrif al tamimi a kabila kenan annajadi garin su kenan yankinsu, kama a ce ɗan maradi wannan malami wato yana daga cikin imamai na duniya wanda suka jaddada addini a lokacinsu. su saboda ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cewa inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana Allah na ta dawwa ga wannan al'umma sadda duk aka shekara ɗari tsakanin ɗari zuwa ɗari yakan tado man yaddiri laha dina. wanda zai sabunta musu addinin su ya maida shi yadda yake daidai kenan yana nuna mu duk tsakanin shekara ɗari zuwa shekara ɗari sai an samu makaryata sun kawo ƙarya sun cusa da cikin addinin musulunci wasu ba da gangan ba saboda rabkanuwar ƙwaƙwalwarsu. da mana wasu mai kyau amma dan rabkanuwar ƙwaƙwalwarsu sai su cusa wasu abubuwa wasu kuma da gangan da gangan dan biyan bukatar zuciyarsu haka dai haka dai za ka samu su to sai Allah ya tado wanda zai zo ya kyautata addinin Najeriya da musuluncin su da komi amma da aka dibi shekaru sai Allah ya tado Shehu Usman dan Fodiyo ya taso ya jaddada wannan addini a Najeriya Haji Hadi yayi kamar yadda Abdul Wahab ya jihadi kusan kawai lokaci guda suka yi shi yana can a yankin <clears throat> yankin Saudiya shi kuma Shehu Usman dan Fodiyo yana nan a yankin Najeriya da Niger mun gane ko to da ko fodi ya wuce in ka kyasta ka kirga tsakanin shi zuwa abukar gumi za a ga kamar kusan shekara ɗari ce ko ɗari da ɗan wani abu kuma sai Allah ta duba abukar gumi kuma yadda da wannan dawa dai a koma ga abin da annabi ya kasance a kai shi da sahabbai ne a yi haƙuri a koma ga gabanin haka nan sai ka ga wato ga ana karanta littafan addini da sala iziya a karanta qur'ani a yi tafsiri a yi komi amma yanzu wajen aure sai ga ba da dokokin addini yake ba dan an yi mutuwa sai ga ana saba wasu dokokin addini duk wani abin da ya taso sai ga ana saba wasu dokokin addini kamar ba a karanta shi to wannan shine sai Allah ta da wani ya ce to abin da ke da kai abin da ake karanta a koma a yaki shi to wannan hadisi Abu Dawud ya hitar da shi kuma Hakim ya hitar da shi kuma da Hakim da wannan Hakim ma da sun ingantar da shi to kuma wannan bin hanya ta magabata ita ce tsira ga duk ɗalibin ilimi kamar yadda Imam Ahmad ya kasance yana tsananin kyama yana yin hani ga mutum ya yi fatawa da wata mas'ala wadda bai zan akwai asar daga magabata da cikin wannan mas'ala ba ba magana sahabbai ba magana wasu imamai magabata tabi'ai ko tabi'i tabi'ina kamar yadda yake masashin wasu almajiran shi yake wani daga cikin almajiran yake iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ka shedinka kai magana ka tsoma baki a cikin mas'alar da baka da shugaba a cikinta. ba wanda ya gabace ka ga wannan magana daga cikin magabata Idan ai lam yasbak an qala fiha hadin min al-a'imma bi shay ya zan magana babu wanda ya riga ka cikin daga cikin a'imma daga cikin shugabanni ba wanda ya riga ka ambata ta kuma ka zo kai kane kare ciki kamar yadda sashen magabata na cewa addini qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu addini shine a ce Allah ya ce ko manzon shi ya ce ko kuma sahabbai sun ce mun gane ko wannan malami Muhammad da Abdul Wahhab rahimahullahu an haife shi a garin Uyaina. Kuma shekara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar. Mu riƙe wannan magana ba. Hijiran manzon Allah na shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar. Sannan sai ya rasu. Kuma hijiran annabi na shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shida. Shekara nawa ya yi duniya kenan? Ha? Ban ji ba. Aha, wannan muka dibi al'alam zarkali za mu ga wannan magana, da mu'jamul mu'allifina na Umar Kahala za mu ga wannan tarihi na shi. Ita wannan ƙuyaina wato gari ne alƙarya ce a arewacin Riyadh, kenan cikin yankin Saudiya ne, kun gane ko a lokacin. To ko yanzu arewacin Riyadh za ka neme ta. Tanne ne mahallin usurar ce, can mahallin wato zira'a Muhammad da Abdul Wahab. Can aka haihwai, can yar rayu, kuma can da'awan nan ta bullo, kuma wato can ne famun su yake. Wannan malami ya rayu a cikin gidan ilimi, babana ya kasance alƙali ne a wannan gari na Uyaina, kakan shi kuma ana ce mishi Sheikh Suleiman ya kasance mufti ne shine mai fatawa na wannan yankin ƙasar tab baki ɗaya kuma ya zan malamai sun sallama mai ya zan marje na malamai shine makoman malaman wajen duka ina in matsala ta rikice wajen shi ake komowa kuma an moman Muhammad da Abdul kenan dangin baba ne kulluhum ulama dukkan su malamai wannan shi yasa ake cewa wato in aka dibi mayan malamai sai ga galibin su sukan taso gidan ilimi shi malami ne uban shi malami ne uwar shi malama ce kakan shi na uba ma malami ne kakan shi ma na uwa malami ne to ta hanyar haka sai zan ba abin da ke gaban shi shi sai ilimi dan duk gidan da ya yi ziyara magana ilimi yake tarda mun gane ko wannan abu muhimmi ne yana da kyau mu mai da hankali gare shi na ƙara bai ƙarfin gwiwa kaka sai ta wajen uwa zan ci addini za ta mai kaka shi ta wajen uba ma zan ci addini za ta mai kaka ne na wajen waya akwai shi da rai addini ne zai yana magana na wajen uba ma addini zai magana na uwa addini duk inda yin nufa gidan dan uwan uba gidan dan uwan uwa ilimi zai ganin shi ke da muhimmanci da sai ga sun duka kowane gida da irin al'adarsu ko armi ka je gidan sai kaga suna da irin tasu al'ada to duk gidan da ya zan ilimi shine himmarsu to irin wannan gidan ne ake samun bardan malami ya tashi wanda duniya za ta amfana da shi garin su ya amfana da shi duniya ta amfana da shi addini ya amfana da shi Wannan malami ya rayu cikin gidan ilimi ba safanin komi, ya yi karatu a hannun babanai, Abdulwahab, kuma ya yi karatu a hannun dangin baban shi, ammomi ne ke, tun yana ɗan ƙarami. Hakika ya hardace alkur'ani mai girma gabanin ya kai shekara goma. Sannan sai ya shagartu wajen neman ilimi, kenan bayan har da Alƙur'ani mai girma. ya shiga neman ilimi har da alkur'ani mai girma ya harce shi ne wurin babanai sannan ya karanta littafan tafsiri da littafan hadisi har ya kai ya samu ɗaukaka a cikin ilimi tun shi na ɗan ƙarami ƙarewa da ƙarau babanai da malaman da ke gehen babanai sun yi mamakin irin zaka irin fasaha da hazaka, da Allah ba wannan yaro tun tafawa shi har sai ya kasance akwai lokacin da suke ɗauko wata mas'ala ta ilimi sai su yi manakasha tare da shi manakasha al-ilmiya su zo da ita gehen wasu mas'aloli al-ilmiya sai su zo su yi manakasha da shi a tattauna akan mas'alar har sai su kai su amfani da wasu bayanai da zai zo da su cikin wannan manakasha cikin wannan tattaunawa su da kansu suka yi ikirari da falalar da Allah ba wannan yaro tun tasawa shi sannan bayan Allah ya bashi wannan baiwa bai bata ishe shi ba bai gamsu da wannan kadai ya tsaya zan shi an matsayin shi a ilimi ba wannan matsayi na ilimi duk da yana cike da alheri sai ya ga bai koshi ba tukun sai ya tahi ya bi garuruwa ya bi malamai waɗanda ba na garinsu ba ya gwada ilimi ne da nasu ya ga inda yake da gyara ya gyara inda yake da neman kari shi kara sai ya hita daga garinsu ya tahi neman ilimi ya bar ya bar mutane ne ya yi balaguro zuwa aikin haji bayan ya gama aikin haji sai ya tafi Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da malaman garin Madina a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wannan babban malami a Sheikh Abdullahi ibn Ibrahima ibn Sayyid ya kasance imamu ne game da fiqh game da usulul fiqh malami ne yana daga cikin asali shi ma malami ne daga cikin malaman ƙasar Najd wato yana daga cikin wato ma'abuta eh, ilimi a garin. Hakanan kuma ɗanai Ibrahim bin Abdullahi wanda ya rubuta littafin da ake ce ma al'azab al-fa'id sharhi na alfiyatul fara'id shi ma malami ne zai hadu da shi a nan? kuma haka ya game da babban malamin nan na hadisi a Sheikh muhammadu Hayatu Sundi ya hadu da shi a nan Madina ya karɓi ilimi gare har ya sami ijaza ta hannun shi game da abubuwan da ya ruwaita na littattafan hadisi sai da ya bashi ijaza akan wannan gaida ta ilimi sannan daga nan kuma sai ya koma zuwa garinsu da ya koma zuwa garinsu bai koshi ba bai gamsu ba da wannan kadai sai kuma ya sake hita zuwa garuruwa na ahsa al'asa garuruwa ne na yankin ƙasa gabas ga garuruwan najadi misali na jira a ce kamar in ana magana Nijar a ce yankin ƙasar Maradi jihar Maradi kun san ta kunshi sarakuna kowane waje da sarki kaza sarki kaza sarki kaza sannan gari kaza daga cikin manyan garuruwa da kaza da kaza to to shi ma a hasa sai zan kamar kusan shi a babban yanki da ke eh, sarkin su shi ke sama da wannan sarakuna hatta ma albashin sauran sarakuna na hitawa daga gare shi kenan sai ta yi garuruwan a hasa wannan garuruwa na hausa gabas ga najadi ne shi kuma najadin nan ai mun ambata arewa gari yadda ne ko to a cikin wannan yanki shi kuma cike yake da malamai wa'anda suke da riƙe da mazhabobin nan guda hudu akwai malaman hanabila akwai na mazhabar ahmad bin hanbal akwai malamai na shafi'iyya masu ɗauke da mazhabar shafi'iyya akwai malamai malikiya masu ɗauke da mazhabar imam malik akwai malamai ɗan hanafiya masu ɗauke mazhabar imam abu hanifa duka ya karɓi ilimi gare su musamman ma ya mazhabar hanabila mazhabar ahmad bin hanbal daga cikin su malaman nan akwai muhammad eh, ibn fairuz akwai abdul wahab bin fairuz duka ya karɓi ilimin fiqh gare su kuma wannan kar mu manta wani malami ne miki magana wurin nan Sheikh Muhammad da Abdul Wahab wannan rayuwar shi ce ta ilimi yadda ya neman ilimi sannan ya karɓi. ilimi ga babban malamin nan da ake cin mashi Abdullahi bin Abdullatif al-Ahsa'i mutumin Ahsa kenan yannan yanki na Ahsa wanda ke cike da malamai har ya kunshi wannan mazabobi guda hudu duk cikin wannan yanki akwai malaman su kowace mazaba tana da malaman ta wannan kuma malaman da kawai ta kai kasa ilimi da ya kwashi wannan ilimi ya koshi to sai bai gamsu da cewa ya zama malam ba tukun kuma sai ya tafi zuwa Iraki a ƙasar Iraki ita kuma, musamman ma ƙasar basara, yankin basara ya nuwa. Ya kasance a lokacin basara ita kuma ma'abuciyar malamai ce, tana cike da malamai wanda suke na hadisi da fikihu. Ya karɓi ilimi daga malaman basara, musamman ma a Sheikh Muhammad al wa gairi, wani babban malami da ake ce mishi Muhammad al da wani shi na manyan malamai na yankin basara. kuma ya kasance cikin wannan ciratuwar shi daga wannan gari zuwa wannan gari wajen neman ilimin nan sai sai zan yana haɗuwa yana cin karo da littattafai daga cikin littattafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kun san akwai wa'anda ba su sani ba ba su san tarihi ba sai su cewa Ibn Taymiyyah ba wahabi ne sai suke nuna kenan Eh, shi ma da'awar ɗan Abdul Wahhab ce yake yadawa ba san cewa ba Ibn Taymiyyah ya rike da da duniya sannan aka haifi ɗan Abdul Wahhab Ibn Taymiyyah an haife shi a Harran shekara ta ɗari shida da sattin da ɗaya ɗari shida da sattin da ɗaya da hijira kun ji wannan shi ko da Abdul Wahhab sai da aka yi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar sannan ya zo duniya kaga shekaru da dama kike wajen ɗari biyar da wani abu to ka gani to wani sai ya zo ce dan eh, taimiya ha ba, shi ma ba wahabi ne da abdul wahhab ce ke yada a'a abdul wahhab yaro ne iyali ne na ibnu taimiya ma'ana yana cikin almajirai waɗanda ya cika da littafin ibnu taimiya ya amfana da su ibnu taimiya tun kamin dubu ya yi nashi samun ya kuma yakan ci karo wato da littattafan almajirin ibnu taymiya shi ne al-qayyim in ya same su da alƙalmin shi yake rubuce su sun san malamai can da wannan abu na hoto kofi babu shi kawai alƙalmin ka ne za ka yi zama ka rubuce abin kamar yadda sai imamul bukhari suka dore in ya samu littafin sai ka bashi aro ya koma gida kawai ya rubuce ke kawo maka ya koma masauki kawai ya rubuce ke kawo maka abinka ya rubuci niskoki masu yawa littafai masu yawa daga cikin littafan wato ibn taymiya da almajirin shi ibn qayyim da littattafai wato na malamai a yankin ahasa da yankin Basara a Iraki ne. Ta hanyar haka sai samu adadi na littattafai masu yawa. Bayan kuma littattafan da ke garinsu na mahaifan shi, na baba ne da dangin baba ne da wane ne, bayan littattafan da ke yankin wajensu kuma zai koma da littattafai masu yawa. Shi kuma littafi shi ne ilimi ga ɗalibin ilimi. Ɗalibin ilimi ba zai zan ɗalibin ilimi ba sai da littafi. Gwargwadon yadda mutum ya tsere maka da littafi ya tsere maka da jari na ilimi. kada ka san jarin kasuwanci wanda ya tsere maka da jari to shine mai kuɗi bisa gare ka to duk wanda ya tsere maka da littafi inda yana ba littafi hakkin shi to yana saman ka da ilimi mun bayyance wannan ko da ka san soji bindiga ita ce soji in ba bindiga ba soji mutum ne kamar mutane a eh, duka ko kuwa in kai sa aka kada mun gane ko to haka malami yake in ba da littafi to ya zan azance sai dai azance wa da dana mun bayyance wannan wannan na nuna kenan ku garzaya wurin masu littafi ku sai littafi ya bayan Allah ba ilimi sai da littafi shekarun da suka gabata da ba littafi garin ganin maradi sai da abin da ba a rasa ba ai kun ga babu ilimin babu ilimin ba aiki da ilimin amma ya zo da ke littafi ya shigo gari gari ya haskaka duk wanda ya zo maradi da Allah zai tada wanda ya rasu shekara shekara 30 a maradi in ya zo maradi a rayuwar ilimi shi da kanshi ya san maradi ta canza sannan wannan malami sai gurin yin balaguro zuwa garuruwan Sham Syria yanzu ya kare da yankin wajensu najadi ƙasar jadi, ƙasar wato ahasa yankin ahasa ya ƙare da iraki yanzu sham zai tafi Siriya. muna jin wannan ko ya ƙare da madina ta manzan Allah sallallahu alaihi ya ƙare ke da malaman madina duk ya kwashe iliminsu yana nan tare da su yana ya kwashe ilimin malaman nan to yanzu ina zaya siriya zaya ya ji labarin yadda take cike da malamai ita ma ya zo nan duk sai ya gama shi ya kare sannan ya zo ya zauna sannan ya yi malanta yanzu duk ɗalibin ilimi ne ka yi da munan maradi mutum da ɗan ilimin shi da ya ga ya ɗan fara gane sai ce duk gari kowa ma jahilai ne eh, sai ya rawani kawai shi ne malam. in eh, sai wa'azi shi kenan inna alhamdulillah shi kenan ga malam. sannan ya yi gurin tahiya ya yi balaguro zuwa ƙasar sham ita kawai ƙasar siriya a lokacin tana da nisan gaske mun san yanayin lokacin yadda balaguro ke da nisa ba mota ba wani abu mai sauri banda jaki da raƙumi da doki to galibi sai zan malami jakin ne zai hawa wani ma bai da jakin ta ce ta kasa zai to kaga ko akwai nisa ko idan abin da ke cikin shaf da ya ji labari na yawan ilimi musamman ma wato ya ji labarin ma'abuta ilimi musamman mazhabar Hanabila tabadda shi ya yi karkata ga mazhaban Hanabila kusan mazhaban Hanabila mazhaban Ahmad bin Hanbal shine mazhabin al-Imam al mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab mun gane ko ya ji labarin akwai malaman hadisi sai dai bayan ya tafi zuwa Sham sai wahala ta same shi cikin hanya sai ya sami yunwa guzuri ya kare ya sami kishirwa dan tsananin zurfin tahiya har ya kusa ya rasu a hanya mun sani a lokacin irin yadda tahiya balaguro irin wannan take da wuya wajen guzurin da zaka dauka ya kai ka ko wajen abin da zaka hawa ka je yana da wuya a wannan lokacin da nisan balaguran da nisan tahiya tsakanin gari da gari aladuli malam sai ya dawo sai ya dawo basara sai ya fasa wannan tahiya zuwa sham daga basarin ta koma garin su na jadi bayan ya cika da ilimi bayan ya samu littafai masu yawa wanda in an zo an gama su littafan garinsu wanda ke wurin baban shi dangin baban shi da sauran malamansu su na garinsu kenan kaga ya tara littafai masu yawa wanda ya zo da wani ilimin da yawa ma mutanen gari za su kawo sannan sai fuskantar da ga da'awa yanzu kaga ya tahi ya karo ilimi na shari'a kuma ya buɗe ke idanu ya san abin da ke garinsu, ya san abin da ke Madina, ya san abin da ke Iraki. Kun fahimci wannan ko? Dama malami kai karatu wurin wanga, kai karatu wurin wanga, kana ya gama karatun malami goma ko malami arba'in ko malami talatin duk ka gangama ta cikin kwakwalwarka sannan sannan ne za ka malanta. Mun fahimci wannan ko? Ko kuma ka samu wani malaminka mai ilimi ka zamna ka shanye shi a kwakwalwarka. Sannan ne za ka malanta. amma haka nan da ka fara gane ahadari sai ka jahiltar da mutanen gari baki dai malaman gari ka jahiltar da su ko malaman kasa baki dai ka jahiltar da su wannan hauka ne ban bayyance wannan ku hauka ne kuma shi dan ke sa mutum wannan abin da aka sani ga ɗalibin ilimi kankan da kai shi aka sani da kankan da kai babu wani da ke koyar da kankan da kai a duniya sai ɗalibin ilimi gare shi ake fara gani masa ko da makarancin allo ne za a ganin shi ya haddace amma sai ka nuna mana da haddace ba kaman shi ne ma haddace ba a sai wannan sai manyan malamai mu dalibai ne eh mu dalibai eh, ne mu kolawa ne hmm. a ce an ah, rama ce a almajirin matakka almajirin matakka ai ko su suna cewa haka nan ko wai ya kankan da kai ba wai kai ba a'a matakka ma ta tsere mishi shikenan to amma yau ga duniyar tamu ba ka tashi ana son a raba mutane da wato jahilci a kai su ga aiki da ilimi sai shaitan ka san ba ragon tsoho bane duk yana da dabaru sai zo yi kaka gida da ka fara ilimin sai ya hana ka ilimin sai ka nada kanka malami to yanzu da ka riga ka ce kai ne malam duk malaman gari jahilai ne to yanzu kuma sai ka ga to in ka tafi duka ƙarin ilimi wurin wani malami daga cikin gari a ce to shekarun shi ce ce jahilai ne kuma gani gani ya duka to saboda kai zaman ka da jahilcin ka dace tsare akan duk jahilai ne ya yi maka kaga shedan ya cuci mutane ke wanda wannan ɗalibin sai ya zama da zai dage yayi ilimi ibn malamai su ga hazaka shi sai addinin musulunci shi karu da shi amma shi dan ya da bebe shi ya mai gindi ya mai da shi dan ba salon da bai iya hito karshe kamar yadda ya faɗi cewa zai iya zawa ta gaba ya tare in ka gagara ka tunkuɗe shi sai koma ta dama ya taɗe ka ko ta gumi ya taɗe ka ko ta baya ya tunkuɗa ka shi bai ba salon da bai da shi malam ya koma gida ya shiga dawa wato ya shiga da ilimi mai amfani bai yarda da cewa ba ya yi shiru ya kyale mutane bisa ga abin da ya gansu a kan shi a sai ga ya yaɗa ilimin nan shi ya kira mutane zuwa ga Allah sai sa ya ga ƙasan nan tasu sai samu a cikinta cike take da sharri cike take da shirka cike take da al'amurra abin kyama mai yawa sai kishi ya kama shi na addinin Allah tausayi ya kama shi na musulmi sai ya ga baya halitta gare shi yi shiru bisa ga wannan abin da ya gani wajibi ne ya tashi tsaye tsayin daka ya yaki da wannan abu ta hanyar ilimi to wannan kuma baiwa ce daga Allah ba wai kokarin shi bane Allah na ganin dama ya jaddada addinin shi da wanda ya ga dama daga cikin malamai wani sai ya zan bai iyawa bai da ƙarfin halin yayi in ka zo ka yi ya ce lallai wannan abu mai kyau ne ya ka zo ka yi mai kyau ne amma shi ba bai iya bai da ƙarfin zuciya yanzu ne in ka kawo mai abin da ke gaskiya kace wanga shi a gaskiya duba ga eh lalle duk garin ga kuskure ne ake da shi wanga shi a gaskiya to shi bai iya yin tsaye ya fara a fara jin wannan magana ga bakin shi amma dai shi ya iya gano magana kai in ka iya je ka yada ka amma shi bai da ƙarfin zuciya a ji ta ga bakin shi saboda bai da jimirin zargi bai da jimirin jayayya bai da jimirin a ce yi kaza bai da jimirin a mai ƙarya duk bai da jimirin wannan to wannan kenan kaga wani abu ne wanda sai wanda Allah ya taimaka da baiwar dagewa tsayin daka akan tsayuwa bisan gaskiya da kuma haƙurin ja in ja in dai bisan gaskiya ne sai wanda Allah ya baiwa ya ga damar jaddada addinin sabanta addinin shi ta hanyar hannun shi yarda Allah wato malamai sun kasance a najadi a lokacin sun yi da fikihu mas'alolin fikihu kawai hankalinsu can yake amma game da aƙida bisa ga aƙidan mutakallimi ne suke na asha'ira ta canza masu sarrafa sufofin Allah tabaraka wa ta'ala mun gane ko kenan suna bisa aƙida asha'ir ta tawilin sufofin Allah da waninsu sai zan ba su da kula da aƙida salaf aƙida ahlus sunna wal jama'a kamar yadda shike a cikin sham da misra da waninsu na garuruwa na wannan lokaci ya kasance aqida da ta yada a cikin su ita ce aqida asha'ira tare da a wurin su akwai da yawa wa'anda ba ruwan su da magana tauhidi magana a hana shirka bisa bayan kasa magana a bar tsahi ba abin da sha musu kai sai dai su koya maka da wallah koya ma sallah koya maka wane ne amma magana aqida magana a bar shirka magana a tabbatar da sufofin Allah yadda annabi ya tabbatar da su yadda safai suka tabbatar da su yadda Allah ya tabbatar a ne, ba su wannan magana kenan kaga bannai yawa gari ga shirka ga tsahi ga bauta kaburbura ga tawi da sabobin Allah ga manna ga tanan mutane na kiran kansu musulmi musulmi ne ba amma tsahi ya shiga birtu ya shiga cikin musulunci har da ya zama tsahi yana ya san mai sarka ko ba haka nan ko ma na wajen abin ba ya zo ba to sai zan aqidar salaf ta yi karanci har ma wasu da yawa daga cikin malaman suna karbe ma wannan karece karece gindi wasu na yada karece karecen wasu na kirkira su suna tsarbe mu shirka gindi a cikin bauta ta kaburbura da sauransu ga gehen ilimi a matsayin ilimin addini kawai an maida wannan abu ibada gehen siyasa ko gehen shugabanci sun kasance rarraba suke ba su da wata daular da ta haɗa kanunsu a lokacin da Allah ta do Malam Muhammad da Abdul Wahab a lokacin Najadi da Asai da sauransu kowace alƙarya tana nata shugaba ya biha kilala wanda yake kawai shine shugabanta ita kadai kenan ba su da wata daula da ta suka dogara da ita uyaina tana nata hakimi dar'iya tana nata hakimi riyad tana nata hakimi kowace alƙarya ko da ya karma ce tana nata hakimi kawai kuma ya kasance tsakanin su yaƙe yaƙe da da washi da makamin ku kwace mu wasu dukiya tsakanin alƙarya da alƙarya ma tsakanin birni da ƙauye akwai yaƙi kai gari guda ma sai wani sashe su yaƙi wani sashe a lokacin haka ya da su a cikin wannan hali to ai kaga wannan yana bukatar gyara da ra ne muka tsaya na ka daidai na ne ya tsaya Ha? yawa nahiyar siyasa nahiyar shugabanci dan kasance dillar da basu babu haɗin kai babu wata daular da ta haɗa su kowace alƙarya tana da amiri din tana da nata shugaba wanda kawai bakin shugabancin shi bakin wannan alƙarya mun gane ko kamar nan a ce katari tana nasu shugaba bakin shugabancin ne bakin katari ba ruwan shi da wanda ke nan maradi ba ruwan shi da wanda ke cadawa shi kawai area nan shugabanci suke su iya yaki tsakanin su da yan biyu kashan ruwa su kwace musu dukiya ko kuma su su kwace tasu ko kun gane misalin kaga wannan ba a cikin kwanciyar hankali ke uyaina tana da nata hakimi dar'iya tana da nata hakimi riyad tana da nata hakimi kowace alƙarya ko da ya karama ce tana da nata hakimi hukunci shi bakin nan ya tsaya ya kasance tsakaninsu akwai yaƙe-yaƙe akwai ƙwace ma juna dukiya akwai sace ma juna dukiya ko ka kame mutum ka kai ka faida ku kame mutanen ku je ku bautar da su kenan yaƙi tsakanin juna su, tsakanin alƙarya da mutanen ƙauye da mutanen birni da akwai wannan ka san mutanen ƙauye ko a ya ƙwararsa, ko mutanen birni su je su ke musu dukiya su zo su yi bukatar su kenan gehen shugabanci wa'annan garuruwa sun kasance ba cikin kwanciyar hankali ba suna cikin ɗardani a kara zuba ba suna cikin kara zubi suna cikin rabuwar kanu suna cikin tozarta har ya kai mutanen gari ɗaya ya katulu ba da humbada mutanen gari ɗaya sashen su za su sa saji kuma gari ɗaya yake a cikin garin najadi ko kuma cikin garuruwan najadi ba gari guda ba za ka samu masu bautar kaburbura masu neman agaji ga matacci kawai kana da bukata ka sai ka zo wurin kabari ka yi dauki in na samu biyan bukata kaza in mata ta har ta haihu in har na samu haihuwa in na samu biyan bukata kaza zan kawo kaza zan kawo kaza sun koma ga kaburbura suke neman biyan bukata suna bauta kaburbura idan aka samu kabarin wani mutumin da ake ganin mutumin kirki ne a lokacin rayuwar shi da shi kenan ya zama abin bauta ya kasance su wato akwai wasu da aka rai cewa kaburbura ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kaburburan da aka sa cewa tana da cikin kaburburan sahabban manzo Allah akwai kabarin da ake cewa kabari ne na Zaid bin Khattab Zaid bin Khattab radiyallahu anhu wanda a tarihin da aka yi yakin musulmi kazzab aka ce yana tare da jama'a na sahabbai wanda aka yaki musulmi kazzab annabin ƙarya din da yake shi annabi ne na ƙarya to ya kasance kenan yana cikin wanda aka kashe a nan a wannan yanki to sai sai kasance suna neman taimako a wannan kabari nashi suna bautar kabarin nashi suka yi kubba akan kabarin suka gina kubba akan kabarin sai ya zo wurin kabarin wato su nemi biyan su. ya shahara wurin su cewa kabarin Zaid bin Khattab ne duk da akwai a Sheikh Hussein bin Gandam a cikin Rawdatul Afkar sai ce abinda kawai yake dan ne wani ne daga cikin shaytanu ya kirkira masa ƙarya ya ce ma mutanen wannan kabarin Zaid dan Khattab ne sai suka fitinu da kabarin sai suka zan suna zuwa wurin kabarin wato daga garuruwa daban-daban su zo da sunan ziyara tattara wurin kabarin jama'a da yawa na mutane suna roƙon shi biyan bukatocin su suna neman shi ya raba su da bakin cikin duk da ya same su to domin haka Muhammad da Abdul Wahab sai wato ya nemi wato shugaba na Uyaina ya kama mishi a rushe wannan eh, gini da ke bisan kabarin a lokacin sai anwani da shugaba ya kama mai saboda da ahlus sunna wal jama'a wani mutum wari da ba hukuma ba bai zan wayi irin aikin da hukuma ke yi kai wari in kai shi zaka jawo fitina banna da za su samu sai ta hi wannan a ta wuce iyaka ba a turi banna kuma da banna da ta hi ta yawa to sai ya zo ya nemi shugaban ya cewa wannan abin banna ne kaji kaji to shugaban garin ya yi imani da shi tare da shi suke komi na addini suke yada da'awa sai ya zo kama mai aka rusa wannan wannan kubba to muna zuwa za mu ji shi wanga shugaba irin yadda guguwa ta taso irin wadda ake jaraba da'a da ita irin abin da ya kasance gare shi to wawurinsu suna da itatuwa da dabinai wanda suke kudur cewa cewa akwai wani tasiri gare su suna neman albarka da su suna ɗauka gare su kamar da ƙasashen mu aka yi zaman ga ana musulunci amma mutum na zawa ya ɗauka wurin tagwayen gawo sai mutum ya zo wurin tagwayen gawo in mata ta ta haihu lahiya ko in na da alman da nake har in na samu ko sace na da suka bace har in na gansu zan kawo waina kaza zan kawo turmin zane zan kawo ale zan kawo kwanan sukari da sauransu malam ko ba hadan ne yake <laughs> hada kasuwa ko sai suna neman albarka da su kai sun kasance suna da wato aqidu daban-daban daga cikin su akwai aqidin sufaye a wannan wajen da nake aqidin sufaye irin gulatu sufiya masu wuce iyaka irin masu cewa su Allah ne mutum kawai zai ce shi Allah ne nan cikin Najeriya akwai irin wannan akidar na sufayi miyagu ya fara zawa na mutum kawai ya ce shi Allah ne na ruwa ya ce shi ne ruwa da miyagun sufayi masu akidar wahadatul wujud masu cewa duka ma komi Allah ne wannan fil riyad wal karj a yankin riyad a lokacin akwai su da karj kenan wato abin nau'i nau'i ne akwai wanda su wurinsu akwai mai kaiwa matsayin da zai iya zama Allah ba kowa zai zama Allah ba ko kun gane a cikin sufa sannan akwai wa'anda su kuma wurin su komi ma Allah ne wanda fanka Allah ce wannan fanka mai abin da zan iska Allah ce wannan shiga masallaci Allah ne takalman kama Allah ne kai ko ba haya kai surin su a matsayin komi Allah ne shi ma Allah ne haka na akida ai ta hauka ce to gulatu sufiya ake cin su wanda suka wuce iyaka cikin su fayyai irin su ne wanda aka ma haddi aka rataye wasu cikin su da irin sa Allah makaranta a shifa ya kawo bayanan ire ya yi babu ya yi fasali kansu haka halin sai kasance a gefen ilimi a lokacin kuma malaman yankin na Najd sun yi shiru sun kame bakinsu, su sun ja rawani sun rike bakin su game da duk abin da ke faruwa In hmm, tsoron wayan hannun suke. wani kuma yana samun biyan bukatu cikin irin wannan abu idan ka san dai shekara talatin da ta wuce a wannan yankin namu haka malamai suke ga sauran ilimi din biza ka gani mutum gaggabar da ta za ya tsaya makaranta sun yi soro amma ba zai yi baka fitowar ilimi ba ba za a ganin aikin ilimi ya faru gidan shi in an yi mutuwa ko in za a aure ko an haihu ba amma ha akwai ilimi amma kuma bai da tasiri a cikin aiki to haka malaman kuma duk ɓannan da ake gari ba su cewa ƙala. sannan nan marada ba haka nan take ba an yanzu a abin da ake a gode ma Allah in aka tsaya aka kalli abin an samu canji da garin maradi mutum bai jin kunya babban mutum gaban motar shi akwai karo shi kowa ya san karo shi kuma gaban kowa yake tare da shi matan shi ma su san karo shi ce radda ma wata haihu za a suna sai ta zo tare da su a taron sunan karuwa ta kowa ya sani ba abin kunya bane shi abin alfahari ne ma wancin ce karo shi nan garin numara ai ba dadi ba ai an sani alhamdulillah wa'azi yi amfani yanzu sai dai mutum ya boye yayo ba wuce 25 ba to wannan kenan wanda bai san waccan banna ba sai ta ganin yanzu kaman akwai ma wata banna wanda suka san wancan lokacin sun san abu ya lafa yanzu sai ka boye amma wancan lokacin ba boyo ina ana kwasa da karuwan ko to ka gani wannan ai da an an sani malamai sun yi shiru kamar yadda wannan yankin namu na ƙasar Nijar da malamai ke shiru game da irin wannan abu amma ku tsaya ku ji yadda malam ya bude da wa'azi ya samu angwama ga malamai a wancan lokacin ainihin ma da malamai suka bude ga wa'azi su ma sun samu tsangwama to ku tsaya ku yi daidai da daidai da awon musulunci haka take yadda kowane annabi ya samu matsala sai ga irin ta ce wani annabi ya samu dan dai saboda kira zuwa ga Allah yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kore shi daga Makka ya koma Madina garin haihuwar shi ne Makka amma sai da ya bar da ya koma Madina haka shi ma Muhammad dan Abdul Wahab zai barin garin haihuwar shi na Uyayna ya koma da riyar zama kora ta yi za'a ku biyo mu miji malamai na shiru game da wannan banna kai ba ma haka ba tabbas sashen wasu malaman suna ƙarfafa wannan ƙaryace-ƙaryacen wannan tatsuniyoyin suna eh, eh, gaskata su lokacin da malam ya ga haka ya ga halin musulmi akan haka ai sannan sai ya motsa game da da'awa zuwa ga Allah game da kira zuwa ga Allah azza wa jalla ya miƙe yana kira zuwa ga Allah yana karantar da tauhidi kada ya ta Allah da bauta a nisanci tsahi a nisanci shirka yana inkari akan ayyukan shirka da ƙaryace-ƙaryace ga tannu tatsuniyoyi da aka kirkiro aka sa cikin addini yana tabbatar da manhaji hanya irin ta salfa sali, hanya irin ta sahabbai da tabi'ai hanyar da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai ta hanyar haka malam sai ya samu almajirai masu yawa daga dirkiya daga uyaina daga duk wanda Allah ya sa ya karba ga wannan kira wanda Allah ne ya kira da yini ai sai almajirai da suka tashi da karba kira malamai ya samu diya mabiya suka kama mai wannan aiki kamar yadda ka san shehu dan hode ya zo da kira kuma lokacin ya sami jama'a suka kama mai har ya dauka tutar jihadi a cikin Najeriya kuma ya ci nasara jaddada addini kamar yadda Abubakar gumi ya taso ya samu wani suka kama mai a lokacin dai akwai daula ba su yi jihadi na takobi ba amma sun yi jihadi na wa'azi kuma alhamdulillah an ci nasara Afirka ta dauki harami baki daya da dalilin wannan dawa baki dayan Afirka in ka ɗauko ta dukkan ta Chad ce kamar ce Nijar ce ita Ghana ce duk wanda ya tsaye Burkina Ghana bene ya san wannan dawa ta Abubakar Gumi ta gama Afirka baki ɗaya. ya zan shugaba ne jaddadi na Afirka duka kai littafin shi daga Algeria akwai littafin da ya zo mana alfiya ta garibul Qur'an malamin da ya rubuta littafin daga cikin littafin da ya maraja'a akai sai da ya sa littafin Abubakar Gumi tafsirin shi na Radul Azhan sai da ya sa kaga kenan dawa shi ta gami Afirka ce baki ɗaya. mun gane ko wannan al'amari daga Allah ne ba wai kokarin mutum ne ba sai ya zan malam Muhammad Abdul Wahab ya haɗu da shugaba ko a ce sarki na Uyaina garin haihuwar shi ya gitta mai wannan da'awa ta musulunci kira zuwa ga amai da rayuwa yadda annabi ya rayu kai shi da sahabbai ne amai da rayuwa irin yadda Maliku da Shafi'u da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal suka rayu a addini ai shugaba amir sarki sai karɓi wannan dawa yayin mai alkawali zai cigaba da taimaka mai a cikin farkon al'amari ya kama mai aka rosa wannan ƙobba ta bisan kabarin Zaid bin khattab a lokacin da ya nemi shugaban sarkin garin ya kama mai a rosa wannan dan abu ne wanda duk wanda bai da ikon wannan aikin shi kada ba zai yi shi ba kai ware mutum talaka ba za ka yi aikin da sai shugaba ke iya yin shi ba shikenan sai karba mai shikenan ya zo aka rusa wannan kubba ana nan So wata mata ta zo ta yi zina sai ta zo ta nemi a mata haddi ta zo wurin Sheikh Muhammad da Abdul Wahhab ta ce ta aikata zina a mata haddi ta kai ta kawo haso hudu kamar yadda Gamadiya ta yi haso hudu tana cewa ta yi zina to tunda yana da haɗin kai da sarkin gari sai aka mata haddi hadisin Gamadiya mun karanta shi Muslim ya hitar da shi cikin kitabul Hudud babu Mani tarafa ala nafsihi bizina min hadisi Sulaiman bin Buraida an abihi radiyallahu anhu sai aikata sai ya mata hajji kamar da manzo Allah ya ga gamadiya sallallahu alaihi wasallam tare da haɗin kan sarki na Uyaina ko shikenan da ya da hajji a kanta aka mata rajam sai labari ya kai ma amiri na Ahsa sarki na Ahsa wanda yake kamar shine babban sarkin su shi ke aiko mata da albashi da labari ya zo mishi cewa an rusa wannan kubba da mutane ke tahowa garuruwa garuruwa suna ziyartar ta suna neman biyan bukatar su kuma an yi rajam ga wata mace da ta taba zina to ai irin abin da kasan kasashen turawa na yi ga irin kasashen mu idan shugaba har ya aikata wata doka irin ta musulunci ka san sai ce to sun janye taimakon su sai ya dole ya maido kasa bisa ga tsarin da ba addini ko ba haka nan bane sai ya maido ta akan ba addini sannan a bashi taimako sai Amerika ta ce ta rike taimakonta Faransa ta ce ta rike taimakonta sauran kasashen Turai ce sun rike taimakon su dan da an hidda yankin dan adam a bar dan adam matsayin shi na akuya na dabba sai an maido su hakanin sannan yanzu ma da har aka ma mutum haddi iri kaza shi kan shi shugaban kasa za a hukunta shi ko ba haka ake cewa ba to shi ma wannan sarki ai sai babban sarki ya ayo mai aiki yace in ma dai ka kore wannan mutum dan aikin sa kai cewa da Muhammad da Abdul Wahab wannan malami dan aikin sa kai su ma tura yau haka suke ce ma duk wani mai addini duk wani mai kira zuwa ga addini dan aikin sa kai suke ce amma ka kore shi daga wannan ƙasa taka in ma in yanke taimakon da nake aika maka kaje da aka ce shi sai sarki ya taho nan yana rawar jiki zuwa ga malam ya gita ma malam al'amarin da ya zo mai sai malam sai ce shi ko bai iya hakuri bai iyawa bai iya dauka wannan abu dole sai dai malam ya hakuri ya bar wanga gari malam ya tashi ya bar wanga gari sai malam ya ba shi hakuri ya sa mai natsuwa ya mai alkawari cewa Allah zai taimake ka ka dogara ga Allah arziki ga hannun Allah yake wannan aqida ta tauhidi duk wanda ya tsayi da ita tabbas Allah zai taimake shi sai dai ina ai sarki sai ya kasa hakuri sai ya dage akan malam dai sai dai ya hita daga garin nan ya hita daga garin nan malam ya hita daga uyaina malam uyaina garin haihuwa shi na aka haife shi yadda aka yi annabi a makka da rana tsaka kata lokacin kailula malam ya hita daga garin uyaina ya tahi da iya ƙasa ka sai sai dir'iyya saboda yana da wani babban almajiri daga cikin almajiran shi a can dir'iyya daga cikin zababbun almajirai kun san almajirai akwai zababbi cikin su sai tunkari garin dir'iyya da rana tsaka yana da almajiri ana ce mishi ibn suwailam sai malam ya tafi zuwa ga wannan almajiri nashi daga uyaina zuwa dir'iyya ba tare da komi sai dan mahilheci ga hannun shi mahilhecin zuwa na hannu wannan mahilhecin zuwa shine yake karawa ga huskar shi saboda cikin rana tsaka yake tafiya yana ta yi ƙasa da ƙafafun shi yana karanta man ji yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wannan ayoyi su yake maimaitawa ga hanya har zuwa wancan gari ƙasa yake na tafiya sai iri ke yadda ya dace Allah haka kasabanta malamin addini gashi nan saboda ya ce a koma gaban da annabi ya rayu aka shi da sahabbai ne shine addini za a ci riba da shi gobe kiyama saboda haka nan an kore shi daga garin haihuwa dai gashi nan ya kama hanya daga wani gari zuwa wani gari yana raddada wannan ayoyi raddidu hadhihi al-aya yana maimaita wannan aya yana tahiya kasa har ya kai zuwa ga almajirin shi a cikin darbiya ai shi kuma wannan almajiri sai tsoro ya kama shi tsoro ya rihi shi da ya ga malam da rishin natsuwa saboda zuwan malam da yanzu bai san abin da zai faru gare shi shi da malam nan dama wannan gari gari ne mutanen garin su ma sun tsantsamci tsantsamci ake cewa da irin da'awar da aka ce dan Abdul Wahhab na yi can a Uyaina ba su san irin wannan akida ya zo garin su wannan ma almajirin kamar kenan yana cikin garin amma dai ba san a ce har malamin shiga shi ya zo nan sai su ga abin ma ya shigo garin eh yana ta kiyaye ta shi shikenan yana cikin wannan tsoro daga abin da zai faru gare da malam sai mala ya sa shi cikin nutsuwa yake ka natsu ka natsu ka abin ka abu wani abu ya dame ka a cikin zuciyarka abada ha abada ka sani duk wanda ya dogara ga Allah ka dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah to Allah zai taimake shi cikin al'amarin shi haka ya bashi aku yake kar wani abu ya damu zuciyarka ha abada ka dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai taimake shi To, suna cikin wannan hali, sai matar sarkin garin Dardiya, sai ta ji labarin abin da ya faru, kuma cewa Shek Muhammad da Abdul na cikin garin da an koro shi daga garin haihuwar shi Uyaina yana nan cikin Dardiya, garin mijinta. Wannan mace mace ce Saliha mai addini. Sai ta gitta ma mijinta wannan labari Muhammad bin Sa'ud, asalin a ce Sa'udiya kenan. Can su ba suke da yankin ba dan yankin su da iya kawai iya ce tasu ku sa ku je da duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya yarwanta mai komi Muhammad bin Saud ne sarkin garin Dardiya sai ta gitta mishi cewa ya taimaka ma wannan babban malami da ya zo cikin garin shi ka sani wata ni'ima ce daga Allah ya koro ta zuwa garinka ka gaugauta garin runguma wannan ni'ima kai ƙoƙari ka gaugauta ta sa nutsuwa ga wannan sarki ta samu shi san da'awa ta musulunci da'awa irin ta sahabbai irin wanda Muhammad Abdul Wahab ke dauke da ita ta a gyara addini a hidda ƙarya a hidda bid'a a koma yadda annabi ya rayu a kai shi da sahabban shi ta sa mishi san wannan malami daga nan sai sarki ya ce to a ce mishi ya zo ina neman shi sai matar ta ce mishi a'a ba haka za kai ba kai za ka tahiya inda yake Allahu akbar Allahu akbar kai za ka tafiya inda yake dan in ka aika zuwa gare shi kace ya zo to cewa za ai mutane sodiya su iya cewa neman shi ne kake ka kame shi sai zance ya gari akan hakan amma in ka tafi zuwa gare shi wannan zai zan izza gare shi kuma zai zan izza gare ka kenan sarki bai gardama sai ya je shiga gidan wannan almajiri ya yi sallama kenan da ya yi sallama kaga almajiri na tunanin menene zai faru sai ya tambaya da bakon da ke da kwai ya zo zamna da shi malam ya tambaye shi me an mahalin zuwan shi nan garin malam ya dauko bayani ya mai sharhi ya bayyana mai babu abin da ke tare da shi sai da'awa kira irin na annabawa irin na manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi shine da'awa zuwa kalmar tauhidi kada ta Allah da bauta a tsarkake addini a maida shi yadda annabi ya rayu a kai shi da sahabbai wannan ita ce la ilaha illallah kenan da sharhin ma'anarta cewa babu wani abin bauta sai Allah sannan da shar'in ma'anarta duk wani abin da ya shafi abin da take karantarwa a karantar da mutane la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba wanda za a bauta masa sai Allah kuma da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya bayyana mai aqidar manzanni yace ita ce kawai yake so ya da babu wani abu da shi sai wannan daga nan sai sarki yace to albashirinka cewa insha Allah zan taimaka ma zan karfafe ka sai malam yace to kai ma albishirinka da izzar da Allah zai baka da taimakon da Allah zai baka da damar da Allah zai baka ka sani wannan kalma ta la ilaha illallah duk wanda ya tsayi da ita Allah zai bashi dama ga duk abin da da bai da dama kanci sai sarki yace mai amma fa zan sharɗanta maka sharti kai malam malam yace wani sharti ne yace ka kyale ni da duk abin da zan karba ga talakawa sai malam yace mishi A wannan babu wani damuwa za ta yi Allah ma ya wadatar da kai da wadatar da ta wuce wannan da kake kalba ga talakawa ya buɗa maka kofa arziki daga wajen shi wadda har za ka manta da wannan abin za ka karɓa gare su da wani shardin ya shartanta mishi cewa to malam kar mu zo mu karfahe ka mu taimake ka Allah ya baka ɗaukaka bisa ga makiyan musulunci ce kuma ka nemi wata ƙasa daban ka cira ta da ƙasa maka tahiyar <laughs> mun ci wannan ko to sharɗi fa ba za ka ce ta daga ƙasar mu ba zuwa ga wata ƙasa da mu eh sai ya yace na ai ba zai hita daga wannan ƙasa ba Ya ce ba zan yi mu baya akan hita daga ƙasar ka ba Ya ce zan maka baya ne akan jini da jini muna tare ko da daɗi ko ba daɗi ba zan hita daga ƙasar ka ba har abada Eh, sarki mu baya da shi akan wato taimaka mai da kuma zai wanzu cikin ƙasar shi cewa kuma wato zai wanzu shi sarki game da taimaka mishi da za a jihadi tare da shi cikin daga kalmar Allah cikin daga addinin Allah kuma baya ta tabbata akan haka akan haka za a rani to asalin shi Ali Sa'udu su zan tare da Muhammad bin Abdul Wahhab da dizzar a shahab gobe suke nan har yau suke nan suke a cikin kasar Saudiya sai wannan addini a cikin duniya kuma ga sanan har yanzu Allah na taimakon su za mu je har yanzu ba mu je ga maganin zuri'a shi ba diyanai da almajirai ne duk ba mu je gare su ba duk irin yadda Allah ya sa albarka a rayuwar shi da zuri'a shi kace mi malam Yusuf eh arziki kuma ya samu sun bar an su kudin na talaka irin yadda Allah ya arziki wajen da tsaya ku je da wannan sarki Allah zai sa mulki ya mamaye haddarin wancan sarki da ya koro Muhammad da Wahab sai ya komo cikin ƙasar wannan sarki <laughs> ya komo talakan wanga sarkin ƙasar shi ta komo ƙarƙashin ƙasar wannan sarkin shi kenan ta ƙari <laughs> ya biyo wani <laughs> ko saboda haka tsoron Allah shi ke tare da kowane irin alheri to sai suka rabu akan haka sun yi waya akan haka za a tai akan haka sai malam ya tsayi da da'awa sarki Eh, Muhammad Ali eh, Muhammad Saud Muhammad bin Saud ya tsayi shi kuma da bada taimako dai na sarauta shi sai ya zan ɗalibai tawaga tawaga daga ƙasashe suka yi ta zawa suka yi ta shigo da iya ɗalibai daga ƙasashe daban-daban sai ya zan malam yana da matsayi daɗa a cikin gari yana da matsayi a cikin ƙasa ya zan shi ne limami na babban masallaci na juma'a shi ne mai fatawa shi ne alƙali sai shi kenan sai daula ta samu ta musulunci a cikin ƙasar da iya kuma ta mamaye ƙasashen da ke gewayenta. Shugabanci, daula ta tauhidi cikin garuruwan da baki dai a wannan lokaci sai ta kahu. Sai malam ya shiga yana aika wasiƙu da kira zuwa garuruwa birane da ƙauye, yana kiran shugabanni zuwa ga su shiga cikin wannan aƙida ta tauhidi, su shigo cikin wato aƙida ta annabi sahabbai ne, su bar bid'a, su bar khurafat, ƙaryace-ƙaryace ta tsinniyoyi da aka kirkiro aka sa cikin addini daga cikinsu akwai wanda sun karɓa sun ba da kansu a cikin wannan da'awa da taimaka masa ba tare da sai da aka yi jihari da su ba a'a kawai kai tsaye sun karɓa akwai wa'anda kuma suka kiya suka yi taurin kai suka ma nemi su kange mutane ga karɓar wannan to wannan sai ta jawo yaƙi tsakanin wato su wannan ahlul tauhidi da sauran irin wannan mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin akwai garuruwan da suka karba mai akwai garuruwan da suka kiyas karba mai kun bayan sun kiyas ka nemi hana musulunci ci gaba asalin jihadi kenan tsakanin shi da su to shi ma haka ta faru shikenan suka shiga yaki tsakanin wannan daula ta masu tauhidi karkashin jagorancin shugaban Muhammad shugaba Muhammad dan Sa'ud da mabiya na shehu malami Muhammad Abdul Wahab sai aka shiga yaki tsakanin su da wa'ancan aka aka suka yaki wanda suka hana da'awa ta ci gaba suka gitta mata sai wato da'awa ta yadu da dalilin wannan garuruwan Najar baki ɗaya da'awa ta gama su kenan sai uyayna ta shigo ciki sai duka garuruwa suka miƙa wuya da wanda ke je hukansu hatta amiri na uyayna sai ya kasance wato ya komo ƙalƙashin shugabancin Muhammad bin Saud ya komo ƙalƙashin shugabancin Muhammad bin Saud Hakanan Riyad ta komo ƙarƙashin wannan shugabanci. Amma ita Riyad bayan an yaki mai tsanani shikenan da'awa ta ci gaba zuwa karji da abin da ke bayan karji zuwa arewa zuwa kudu har ta game zuwa iyakokin Sham wajen arewa da iyakokin Yaman wajen Busum da wajen Barin Ahmad kenan teku da ake ce majar teku zuwa ga Khalijil Arabi wajen gabas dukkan ta har ta kasance dukkan wannan zai kasance a ƙarƙashin shugabancin dar'iya duk dar'iya yanzu take ke da jagoranci birninsu da ƙauyensu duka shugaban dar'iya Muhammadu Sa'ud shi Ibn shi ke shugabancin su yanzu da wannan gari ya kasa ta mai mai duka yanzu ya koma shi ke shugaba duk sarakunan wa'annan sun komo karkashin shi yanzu a hasa ita komo karkashin shi dole shi a hasa ya wancan da shi da wanda ya ce ma a kori wannan duk sun koma karkashin su sai Allah ya koro arziki ya bada wato fai'o ɗin shi ga mutanen darbiya arziki ya samu ga mutanen darbiya alheri mai yawa arziki wadata ci gaba sai kasunne suka bunƙasa na kasuwanci hasken ilimi ya ɗaukaka ƙarhi na mulki ya ɗaukaka albarka ta samu da dalilin wannan da'awa irin ta raya rayuwar annabar sahabbai ne wadda ita ce da'awa ta manzannin Allah alaihi salam to wannan kun ji abin da ya faru kaɗan daga cikin abin da za mu kyastu don wato akwai malaman da suka yi littafi da ya kai majalladi na tarihi Muhammad Abdul Wahab akwai wanda suka yi yar risala wani ma shi gashi sai Muhammad dan Abdul Wahab da Ibn Taymiyyah da Ahmad bin Hanbal ya game sai yi wannan kun gane ko a kowa yayi nashi rubutu kawai akan tarihin da'awar to kaɗan ne za mu ibo daga ciki dan in za a karanta littafin mutum malami a karanta a san shi wani ne kuma yaya na ilimi kuma yaya usulubin shi na da'awa yake to da yake lokaci kai mu kaɗan muna son mu karanta ‘ya'yan shi. Malam yana da iyali masu yawa, kuma ya rasu, eh, eh, wasu daga cikin iyanshi sun rasu in yana rayu, sai dai sadda ya rasu ya bar ‘ya'ya na cikin shi guda hudu a duniya. Matsayansu shi ne babba a cikinsu, shi ne wato Hussein, shi ya zan halifa Muhammad da shi wannan ɗashi ya zan halifa Malam halifa na hakika ya zan alkali a cikin dar'iya ya zan shugaba imamu na juma'a a dar'iya shi ma ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da hudu kuma ya bar ‘ya'ya masu yawa shi ma wanda yake sun kai matuƙa wajen ilimi da aiki da ilimi sannan na biyu akwai abdullahi dan mamar da abu wahab ne shi ma yana daga cikin manyan manyan malamai masu girma wajen rubuce-rubuce na littafin addinin musulunci ya kasance shi kuma shi ne halifa wato na Muhammad da Abdul Wahab bayan da tsohon ga dan uwan nashi Husaini shi kuma sai zai shi a halifa da dama tun da rayuwar dan uwan rayuwar magajin zamu ci ko amma tun lokacin yana da ilimi ya ɗaukaka wajen ilimi an yi kirari da ilimin shi tun lokacin gabanin dan uwan mayar su to sannan na uku Ali bin Muhammad da Abdul Wahab shine na uku shi ma kasance babban malami ne wanda ya kai matuƙa cikin ilimi ana buga misali da shi wajen zuhudu wajen tsantsaini a wajen Allah ya bashi malaka ya bashi malaka mai girma a wajen fiqhu da tafsiri an taɓa gitta mai anada shi alƙali sai ya kiya saboda tsananin zuhudin shi da gudun duniya shi da tsantsanin shi shi kuma ƴaƴan shi dukkan suka rasu tun suna ƙanana sai ɗaɗai aka bar mishi kun gane ko Muhammad dan Ali kun gane to wannan kuma sai ya zan babban malami dan nan dai nashi sai zan babban malami shi kuma sannan na hudu cikin diyan Muhammad da Abdul Wahab Ibrahima bin Muhammad da Abdul Wahab sai shi kuma ya shahara wajen karantarwa addini ya karantar da mutane daga cikin almajirin shi akwai babban malamin da ake ce mishi Ibn Bashar wanda ya karanci kitabun tauhidi wurin shi tun shi na dan karmi tun shekara ta 1224 shekarar da zo wancan Hussein kenan ko Amman. wato bai yarda ya karɓi alƙalanci ba sai jikoki ne jikokin shi suna da yawa shi Muhammad Abu Dawud kuma dukkan su suka zama mayan malamai na duniya sannan almajiran shi su kuma sun wuce a kilga almajiran suka ɗauki ilimi gare suka zama mayan malamai a duniya sun wuce a kilga su sai dai yana isan mu ambatan almajiran shi ambatan jikokin gare ƴaƴan shi da muka yi ya ishe mu daga nan wanda yake ana musu laƙabi har gobe da ce musu Ali Sheikh ya ambaci malamin sai a ce ahli shek wannan shine nasabar su har yau nasabar su ta hakika duk wanda ya zan nasabar shi ta hakika haka to shine to kenan wannan ke nuna mumu. malam ya rabauta ya samu rabo ta hanyar ya bar halifofi bayan shi masu biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da shagaltuwa wajen karantar da ita da da'awa zuwa gare ta bisa ga manhaji na annabi da sahabbai bisa manhajin su imam malik su shafi su abu hanifa da ahmad bin hanbal babban farin ciki wanda ya zama abin farin ciki wanda silsila ta su ba ta yanke ba har zuwa wannan rana a yanzu haka a cikin najabi da yankin saudiya suna nan su ne sama da ilimi da malamai har gobe wannan silsila ba ta yanke ba wannan yana daga cikin albarkar da Allah ya sa a rayuwar shi to kuma haka ake fata wato ga dukkan wato rayuwa ta musulmi ya samu zuri'ar shi ya buga hanya ta alheri kuma su bi shi jaili bayan jaili to da yake mun ce a gagoce malam ya rubuta littattafai yana za mu ambata wani abu na littattafan shi daga cikin littattafan da ya rubuta yana akwai ga akida da ya tashi da za mu karanta